وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan yammaci a ranar juma'a wanda ya dace da tara ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya daidai da 30 Kan talatin ko? talatin daidai eh, na talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda yau shine majalisunmu na na ashirin da biyar wadda sun mutum wannan wata kuma na na bakwai kenan ko na takwas na bakwai wanda idan ba a manta ba a jiya mun kwana a cikin faɗin Allah ta'ala wa kunna ya adamu sukun anta wa zawjuk da ka aran ma zai maimaita mana ayar sai mu karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى, ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يكتوى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة مكتشي يا كي آدم اسكن كزونا أنت وزوجك da kai da matarka aljannata ku zauni gidan aljanna wa kula min ha ragadan sannan ku ci wato ragadan abin da ke gwaggwaɓa mai daɗi min ha daga gidan aljanna ɗin haiku shi ituma duk inda yau ga dama ku zauna ku ci kayan daɗi wala ta ƙaraba ha da rasa. amma ko ku sake ku kusanci wannan bishiya fata kuna min zalimin idan kuka aikata haka sai ku zamanta cikin azzalimai waɗanda suka zalunci kansu wanda aziya a mana sun tafsirin wannan aya lokaci ya kwace mana a da aka bi wannan ayar Allah subhanahu ta'ala kamar da muka ambata jiya yayi ishara ko ya yi amfani da lafazi na girma cewa kulina muka ce wanda ba hakan baya nuna Allah subhanahu ta'ala muta'addibin ne mai adadi ne Allah subhanahu ta'ala huwa fardun ahadu ahad ya yi amfani da lafazi na girma ne kasantuwarsa shine mafi cancanta da girman subhanahu wata'ala sai ce wa kulina muka ce daman eh, girman kai da isa sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala da shi ya fi cancanta da da ya amfani da lafazi wanda yake na girma subhanahu wata'ala da aka siga nan ta jami'i ba suna nuna Allah ta'ala yana da yawa bane Allah ta'ala wahdahu la sharika fardun ahadus samad ce ya adam Allah ta'ala ya kira annabi adam da kira wanda yake na girma na girmamawa ya adam ya kai adam duk mutumin da aka kira shi da ya adam ya wani kama an girmama shi ne an ba shi girma yadda kai tsaye ba a ce wane ba kai wane ka ce ya wane kaga akwai usulubi wanda yake na girmamawa a gare shi alaihi salam ita uskun anta idan ka ce a a ko kafin wannan kalma ta uskun da aka ce kulna wannan kaga sigiya ce wacce ke ta me wato fi'ili mazi muka ce wa kulna ya adam muka ce ya adam wannan domin ne wanda yake da fa'idi, ƙullina muka ce ko in mutum ne zai ce na ce wannan kaga wannan eh, wannan ta'un ta zama to me a matsayin fa'idi kenan in ka zo yin li'rabi mana Allah ta'ala wato wannan eh, eh, wato bamirin na na kaga shine a matsayin fa'idi. uskun anta wa zawjuka uskun anta wa zawjuka wanda kaga filu amrin ne za ta yake cewa ka zauna kai da matarka filu amr umarni ake wa, annabi adam alaihi salam ana Allah subhanahu ta'ala yake masa umarni da ya zauna shi da wa shi da matarsa na na hawa alaihi salam a wato bisa ga ijma'i na mufassirun da aka ce anta wa zawjuka ana nufin annabi adam da matarsa hawa kusan za ka ce babu wani saɓani da za a ce wani ake nufi ba ba annabi adam ba kuma ba hawa ake nufi ba a magana ce wacce guda ɗaya cewa a annabi adam ake nufi da kuma na hawa'u cikin wannan umarni da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala to sai aljanna da aka ce uskun anta wa zawduka aljannata nan ne aka samu saɓani na malamai shin da Allah ta yi kisa ka zauna kai da matarka a aljanna shin aljannar a sautu ce saman bakwai aljanna dai wata ake jin labarin da koko wata aljannar ce daban an fahimta nan an samu maganganu a wajen malamai wanda a jumhurin malamai sun tafi akan wannan aljanna ita ce aljanna ne da ita ce makoma ta mu'minai ita ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya ajiye annabi Adam bayan ya halicce shi kuma ya umarce shi da shiga zauna da shi da iyalinsa kuma su malaman a kamar bangaren mu'tazila da ƴan qadariya suna ganin a'a wannan aljanna fa da ake magana ba aljanna ba ce wacce yake za a koma zuwa gare ta a aljanna ce da ma'anar lambu wanda yake mai cike da mai kayan alatu da ni'ima wasu wanda shi wannan lambun ko na azannan tana wato yankin Palestine ne an fahimta domin su a wani guri da yake mai suna adan shi gurin adan wato lambu ne guri ne mai kyau kwarai da gaske da akwai bishu da ɗayan itaciya da yawa to su mu'tazila suka ce a'a ayu anan Allah ta'ala ya ajiye annabi Adam ya ce ya zauna a nan don haka ba wai aljanna ba ce ba da nata azumin ba ce waccan a wannan a gidan duniya ake magana an fahimta su ah, kaga wannan magana magana ce take mai rauni da cikin maganganu musamman sun otadila da suke da yawa abubuwa irin wa'annan na asar da suka tabbata sai ga suna inkarin su su ga dogaro da hankali da falsafa suna inkarin wasu abubuwa da suka tabbatattu da ba bukatar su an yi jayayya a kai so nan annabi adam alaihi salam bayan Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi a matsayin samfur na dan adam na halittar annas a bayan ƙasa a ya kuma sanya shi a matsayin mai annabi annabi annabi ya ba shi matsayi na annubuwa subhanahu wa ta'ala wanda hadisai da dama suna ishara zuwa ga wannan daga ciki akwai hadisin da muka karanta jiya na hadisu shafa'a ko lokacin da ana tsaye a filin mahashar yanayi ya yanayi ake tunanin cewa me mafita ce a je wajen annabawa a je a tambaye su mutum na farko da aka fara zuwa aka tambaya shine abul bashar ko abul nas ce ka ce anta abul nas kai ne uban eh, wato baban kowa gaba duk kai ne baban mu gaba daya a filin mahashar ba mutane ba adadi ka ce kai ne baban mu mun zo gare ka a je wajen Allah subhanahu ta'ala a nema mana cikin halin da ake ci na kiyama wanda kaza kaga wannan shahidi yana nuna cewa wato annabi Adam wato yana da wani matsayi da yake da alaka da annabta sannan kuma sun wannan akwai asar da izo daga abizar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aita adam anabiyan kana shin annabi adam annabi ne kamar sauran annabawa ko ba annabi bane sai wani sanar yake ce masa na'am nabiyyan rasulan sallama Allahu. qibala eh annabi ne abin aikowa da Allah ta'ala kuma yi magana da shi gaba da gaba subhanahu wa ta'ala an fahimta da ma aka da wani suna soshin ma da suke cin wannan ma'anar a ah, wannan shi wani asar imam tsabarani ya fito da shi a cikin ah, wasu ana al'auta kunsa da wasu rususun da suke nuna wannan isharar saboda babu lokaci da za a tsawaita nukusan a shahid a fahimci annabi adam annabi ne da Allah ta'ala ya aiko shi da risala ta ya koda dan adam na farko ibada da bautawa Allah subhanahu wata'ala bisa ga hasken wahayi illa babu iskali akan cewa farkon annabi shine annabi nuhu a'a bayan an yi shirka a bayan ƙasa waye farkon wanda aka yi shine annabi nuhu amma kasantura annabi adam shine farkon wanda ya zauna a ƙasa za ka ba ya zauna a ƙasa hakurin babu hasken wahayi ba da za a bauta wa Allah ƴaƴansa da shi kansu suna buƙatar su samu wahayi wanda za su bauta wa Allah subhanahu wataala ka bayan an samu shirka a bayan ƙasa annabi nuhu shine annabin farko da aka aiko domin ya zo zamanto cewa idawa idawa da ɗan adam asalin fitararsa haka duk wani adam da yake da awar yanzu babu Allah ko kaza ko addini shashanci ne ko wani abu za ga asalin shi ne wanda yake da alaka da shashanci domin asalin dan adam yana bautawa Allah ne a bayan kasa wanda idan mun ce yake ganin babu wani addini addini matsala ne ko ba daidai bane asali shine kaucewa fitira shine kaucewa abin da yake dan adam yake akan sa asali asali dan adam yana bautawa Allah ne a bayan kasa ba ana rayuwa ba ba addini sai wani suka zo suna da awar su annaba ne daga Allah a duk wannan jahiliya ce jahilci ne wannan wannan da awata ta jahilci ba ta ilimi mana a shahid nan mu fahimci annabi adam shine farkon wanda izo kasa kuma sannan Allah ta'ala ya ba su haske na shari'a domin a bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka wato malamai kamar da na ambata sun tabbatar da cewa a wannan aljanna ba ita ce aljanna wata ta falastini ba an fahimta eh, eh, aljanna ita ce aljanna wata aka sani wata ake ba da labarinta a nan allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halitta annabi adam ita shige ta ita uskun anta wa zuwa aljanna kai da matar ku zauna a cikin wannan aljanna cikin ni'ima cewa ku ci komai dukkan cikin aljanna mai daɗi ne a ciki abin da aka rama amma ban da abu ɗaya shine bishiya wanda hakan yana nuna mai jarabawa ta Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana jaraba bawansa duk abu na sako da an ce kakkai ai an san wani Allah ranka yana da wani rabo na sha'ar wannan abin sai ana ka ci kakkai an fahimta domin haka jaraba ke ai su ba a jaraba cikin salin alin dole sai an dauko abin da yake in ma ranka yana so ko ranka baya so sai a jaraba ka an fahimta da kowa ba ta azara ba shi aiko haka za a ce ga shi ga tambayoyi nan an zubo su an ce ce ka farke su duka wanda kaga hada ka da an hada ka da zarabawa an zarabe ka kawai ta kyale kai bacci ka huta ko ba za ka ce a ka fito karfe 8 kana da fifa ko karfe 9 za ka fito kai zarabawa to wannan ga wannan shine jarabawa a zarabe ka cikin abin da yake wato akwai wani rabo wani rai akwai sha'awar wani abu sai a ce a aka kauce ke kaza an fahimta to a daidai wannan matakin kuma yake Allah subhanahu ta'ala yake jaraba bayi cin umarce umartansa da hana-hanansa wannan shine addini an fahimta inda son samu ne sai zaman to kowa ya zauna a gida ba zai sallah ba za ka ce ka yunkura ka tashi ka je masallaci ke sallah kaga wannan jarabawa in ka jaraba za ka wuce in ka ci ba kuma shikenan ai ba ka ce an za a jaraba ka ce ai shikenan ni fa an dame takwas ba aka sai na fito to wallahi ba zan fito sai goma shikenan ka zauna ko a sai ka ta wuce ka shekara biyu zuwa ta zawo ka ka wannan to idan haka a Allah kuma ta'ala yake cewa min ha ragadan sannan ku ci wanda wannan fi'il amrin ne kula ku ci wa amr wa fi'il amrin ne na wato na tasniya na mutum biyu an gane kula asali kul ne ai kul ka ci ko ce kula ku ci ku biyu an gane fa kula minha ragadan ku ci abin da ke ragadan ragad idan ka ce ragad a shine duk wani abu wanda yake mai daɗi abin sha'awa abin da yake mai wanda rai yake so ku ci duk abin da kuke so abu gwaggwaba an fahimta wanda ya muku daɗi a sirrai haiku shi ituma duk inda ku ga dama haisu shi ita an fahimta haisu shi ito ma duk inda ga dama ku zara ku ci wannan abin ni'ima ce da aka halitta gare ku domin baiwa a gare ku an fahimta a sai ta'ala sai ya kebanta wani abu ce wala ba hadhihi shajara amma sai dai ku kusanci hadhihi shajara ta wannan bushiya ita kadai sai aka haramta kan ma a kusance ta amma komai aka gani a ci kowane irin abu ne a ci an fahimta to don haka Allah su wata ala kamar ishara ya musu zuwa ga wata bishiya wata ga suna kallanta domin wannan alɗin tana ɗaukar ma'anar al'ahdu a hadiyya wato ku ci komai da wasan bishiyar ban da wannan bishiyar ga ta kuna kallanta da ita mana an ayyana ma wannan aka cin hikimomi na shari'a duk abin da yake haramun za ga a bayyane an ce kakkai kaza sai an bayyana ba ba a baka a cikin duhu ba duk wani hukunci na shari'a wanda Allah ta'ala baya so sai a bayyana mashi ƙara abu kaza da yake aka ce giya shine duk abin da yake sa kama yi kaga an fuka ma da abu a fili kaka ce ai wannan ai kaza ne a giya alhamru ma samar al'aqal giya shine abin da ya rufe hankalin ka kuma kana mai to na abin shine giya kaga an fuka ma da abu fili karara an fahimta kace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kada a ce ai kaza kaza a a fili abin ba koye yake ba a fili yake kowa zai fahimta an fahimta wannan anan shari'a take duk abin da yake fito fili an fahimta shi sa wata hadisi na sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyinun ko wa inal haram eh, wa inal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushabihat to na Allah ta'ala sai ya bayyana karwace kan wannan bishiyar kaga an bayyana a fili kada wani ma zai ita wuce sai ai ba wancan ba wancan ai kaza a wannan an so an nuna ma ita na idan kuka aikata kuka ci kuma kuka kuna mina zalimi ki so ku zalunci kanku mana zalunci ga kai shi zai sa wannan ni'ima ta wuce wani yana nuna tasirin saba wa Allah saban Allah yana gusar da ni'imomin Allah ne subhanahu wata'ala duk mutumin da izamin to cewa yana saba wa Allah to kamar yana siyawa kansa gangancin ni'imar da Allah ta'ala ya bari ya kwace don sau da yawa akwai misalin haka a rayuwa da yawa wanda suke ta ganganci da ni'imar da Allah ta'ala ya ba su ƙarshe kuma sai ga ya koma abin tausayi ko duk Allah ya kwace wannan ni'ima domin yayi ganganci da ita bai killace ta bai gode wa Allah ta'ala akan abin da ya ba shi sai ga cewa ta dama ce ta ya miƙe kafa ita sabon Allah Allah ta'ala sai ya kwace misalin haka shine akan baban mu annabi Adam da Allah ta'ala ya hana shi cewa kada a ci wancan bishiyan banda ita dama ce a ko normal a tunda duk aljannan ma duk kayan daɗi ne har da ita ma ba za a ci ana tsallaka wannan shingen shi kenan aka faɗa matsala sai duk muka dawo duniya ko ana ta buguwa kullum ba wuta sun faka kuma fi da zalimin sai ku to cikin wanda suke kun yi zalunci a kaganan da Allah ta ke ta ke ta wala ta ƙara ba a hadin shajara kar ku kusanci wannan bishiyar mana idan kuka aikata idza fa'altum idan ku aikata fa takuna min zalimin wannan fadin tana nuna akwai wani abu wanda yake na sababi da in ku aikata shi shine sababin kasantuwa ku za ku fada cikin azzalimai ku to azzalimai da ku zalunci kanku dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ike magana da annabi Adam akan wannan al'amari da kiyaye dokokinsa da bin abin da aka ce haka da an kalli rayuwar duniya haka take shi sa muka faɗa a ayoyin da suka gabata baya cewa me ko da zai khalaqa lakum mafil arun jami'an ko a ba ita ba aya baya baya eh na'am ita ce wanda zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai ko ne ya halatta muku Duka abin da yake cikin sammai da kasai ya halatta wa dan adam cewa halal ne gare shi sun masawa ila sama'i fa sawa hunna sab'a samawat eh to wa bi kulli shay'in alim ko sai ya ce mi wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan ta ga Allah subhanahu ta'ala ya sanya duka duniya ta zamanto halal komai illa abinda Allah ta'ala ya haramta zai ayyana ma ce komai halal ne a duniya sai abin da sai kaza da kaza shine haram an fahimta to da haka wannan yana cikin ni'imomi na Allah subhanahu ta'ala da yawa dan adam a cikin rayuwarsa ta duniya wa gabaki daya dan haka a cikin wannan ayar mu fa'idantu da fa'idoji masu tarin yawa daga ciki a fa'ida ta farko a tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala a wato magana a karo na biyu haka na jiya mun karanta ayar suke suke ƙara tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala yana magana wannan ma ayar ta ƙara ishara da wato ainihin shi wannan al'amari na tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala magana wanda ana maimaita wannan magana ne saboda akwai waɗanda suke da itikadin cewa ba za a ce Allah ta'ala yana magana ba kawai Allah ta'ala alkalamun nafsi yake zance na zuci hatta wannan wahayin da aka saukar mala'ika jibril ne e translation ya fassara ne Allah yake nufi ya kawo akai wahayin sa da haka ba zantan Allah wani a haƙiƙa ba zantan Allah ba to ne kaga bata ne an fahimta da ake cewa wai ai alquran makhluq halittar Allah ne ba zancen Allah bane to zaka ta karanta ayu da yawa qur'ani da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kuma alqur'ani mai magana Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan ba majajan ba to nan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya shara zuwa ga wannan wannan al'amari da kansu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana wa kunna ya adam kaga maganar ma zuwa ga annabi adam yake direct haka Allah ta'ala yana yin magana ba wanda zai ce wai wai wai eh, ita maganar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ma za su dabara ce Allah ta'ala yana magana a sai ce wai ai eh, maganar Allah eh, ba sauki ba ce don haka ba kuma a ɓoye yake magana ba sannan kuma magana Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe an fahimta magana Allah ba harafi ba ce ba kaza ba ce ba kaza ba ce duk sufofi da suke rinta Allah baya magana sai su ɗauko su ta akan wani hujja Allah yana magana domin a tafi da hankalin mutum duk magana da aka ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe magana ce a ce magana wai ba ta da farko ba ta da ƙarshe da ce za a yaye ma hijabi na maganar da Allah ta'ala ya da annabi Musa da ka zama magana yanzu suka ce irin microphone yana <laughs> maimaita amon magana wanda kaga ai duk wannan ba kasake Allah bane wanda kana wasafa Allah ne da gundarin hankalinka kawai wato ka guji abin da Allah ta'ala ya ambata akan zatin ka katiba kana wasafa shi da hantsura hankalinka kawai ba tare da hankalin shirya ba wani abin shi zan yi wa waɗannan mutanen bata dogaro da hankali kadai banda abin da yake ya tabbata a nasu a da aka fa'ida ta biyu a ne a baiwa da Allah subhanahu ta'ala yawa annabi Adam da kuma na Hawwa baiwa da Allah ta'ala mun shine zuwa da su aljanna da yayi bayan an halicce su sai ta bara a sanya su a cikin ni'ima ta Allah subhanahu ta'ala domin girmamawa a gare su tun farkon halittu aka ce ga gida na ni'ima da za su zauna kaga wannan girmamawa ce da kuma gatatawa da Allah subhanahu ta'ala yayi ga ga abu shafa annabi Adam da nana Hawwa kasantuwar daman ya halicce su bisa ɗabi'a kasan a jida din wanda kaga mala'iku da ya halicce su su ba su ba irin na wannan bane ba sa ci ba sa sha amma saboda Allah ta'ala ya halicci dan adam eh, shi annabi adam din eh, eh, karan kansa da matarsa ya da da ɗabi'a ta san jiki da san a hole a jidadi ta to gida na ni'ima a je a zauna a can domin girmamawa a gare su da kuma ba su maslahar su ba su abin da yake maslahar kowace halitta a bata maslahar ta wannan hatta duniyar ai ba a bata tsandauri ba ba kayan more rayuwa da aka dawo da mu duniyar ma sai aka ba da kayan daɗin ko aka ce gashi a yi komai gashi nan iri iri ko a sa abin da aka gada ma halal ne sai abu kaza da abu kaza da aka keɓance wannan abin kaga baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Adam da kuma na Hawwa fa'ida ta ta gaba shine a tabbatar da cewa ashe aure sunna ce ta halitta dan adam aure sunna ce ta halitta dan adam tun asalin dan adam wato ya tafiya ne akan tsarin aure duk wanda ya saba wannan tsarin to shi ya shi ne ya saba wa fitra asalin rayuwar dan adam wanda ya dauki wani layi na daban da yake ba aure ba to kawai ya saba ma abin da ke al'ada da tsari na rayuwar dan adam tuntuni sai da Allah subhanahu ta'ala ya halitta annabi Adam kamar da ruwa ya suke nuna cewa ya kwanta bacci ina kwanciya bacci aka aka cire ɗaya ga cikin kasusun har ƙaransa aka fitar da ƙarƙashin aka halittu matar tasa da ya farka sai ga mace suke ta wace ce ke suke ta eh, ni ce matarka kusurwa suka ce ta eh, mala'iku suke masa magana cewa wannan wace ce ita ma a faɗa mana sunanta sai ta sunanta hawa an fahimta ta sunanta hawa ila kawai sabanin malaman halittar na na hawawu din a gidan aljanna aka yi ko kuwa a wajen aljanna aka yi kafin a ce shiga aljanna din aka aka halice ta wanda kaga a zahiri shine da aya ta ta tabbatar ko ku kula ya adamu an anta wa zawjuka ku je ku zauna da kai da ka aljanna amma hakan zai iya wancan ra'ayin shi ma zai iya tafiya daidai duba da Allah ta'ala zai iya umartar abin da yake bai ma kasantu ba sai ya ce ai kaza kai da matarka mana za a halitta matar taka a gaba da ka fara shiga daga ba za a kawo ma matar taka sai da shine ya kwanta barcin sai matar ta fito an fahimta wallahu ta'ala a'lam da aka tabbatar da sunna ta yin aure tun a asalin jinsin dan adam a shiga kenan duk wanda yake daukan wani layi da zai rayu akai wanda yake ba aure ba yana zai zai dauki abin da ke tsari ne na fushin Allah subhanahu wata. domin asali tun mahaifanmu na asali ga yadda aka tsara rayuwar aiki an fahimta yawwa to don haka a ma aure Allah subhanahu wataala ya sanya shi a matsayin sunnoni na annabawa ɗaya daga sun sunnoni na annabawa ko sai Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul ra'd idza wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ko mun aiko rusulan manzanni jam'u rasul ko min qablika wato tun kafin ka wadda an na lahum azwajan wa zurriya muka sanya musu mataye da zurriya kaga tun daga kan annabi adam kenan an sa masa mata da ɗaya wanda ya hayyafa da ƙarƙashin haka ah, idan bai tambaya yi tambaya cewa ya aka yi wa annabi adam ya zamanto cewa ya auri eh, kamar a ce esther misali ko tunda daga cikin ta aka fitar da ita ah, abinda za a ce a nan shine ah, Allah subhanahu wata'ala yana hukunta abin da ya ga dama ne in shari'ar ta Allah za a bi abin da Allah ta'ala ya faɗa shi ya halitta ko kuma shari'anta annabi Adam ya aure ta da ba wata matsala Inda Allah ko matsala a ce Allah ya ce ayi abu ya ce ayi abu duk wani iskali kuma sai a ajiye shi a gefe matsawar Allah ya ce ai kaza kawai shi ke na arga an gama me yasa ake kyamata aure wuri din ko mahaifiya ko kaza ko na abu irin wannan ai asalin abin da zai hana wannan Allah ta'ala da ya haramta kawai shine asali ba jin kaza ko ra'ayin wani ba a'a kasantuwar Allah din ya hana shine asalin abu to da haka dan ma annabi Adam da ya auri na Hawwa babu wani jin iskalin cewa ai kaza ta ai ai kamar kissa ce ai kaza ai ba zai yi ai ƙarya ne ai kaza a wasu irin wannan babu ne ai wanda suke kokarin rusa addinin suke shigo da hankalin su ai ta yara ce annabi ai kaza ai ƙarya ko sai su dogara da abin da yake hankali su ƙaryata mai nassin abin da yake tabbatacce a irin wannan to um, matsalar dogara da tsoron hankali kenan a hankalin wanda yake rauna da baya rusana wa Allah subhanahu wata'ala dan haka ah, da kasin abin da ma yake a nan bayan annabi adam ya ya aure na hawa din ƴaƴan nasu da suke hayyafa sai zamanto eh, in aka haifi eh, aka haifi namiji inda ka bayan aka haifi mace sai a samu a ce to ke a hada ki da wanki wani shi kai kaza ka an hada ka da wanki haka haka aka fara rayuwar ayi hatta ba ma hukuncin bai sai a karan kansu ba in su na mahaifa hatta ƴaƴansu ma haka abin ya fara tafiya daga baya zuwa al'umma aka ta fantsama sai kuma abubuwan sai zama tuyi tafi a kan tsarin da ake gani a yanzu daga fa'ida ta gaba shine umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin wannan ayar za a ga umarni ne wanda yake na ibaha an gane? kula min ha ragadan ku ci ta gane umarni ne umarni da yake nuna halastawa an halatta ma ka ci kaza an fahimta wa kula min ha ragadan haisu shi ituma. wala ta ba hadhihi shajara ko kaga umarni ne wanda idame duk halin da ka tsinci kanka a can aljanna so ko ya ci mana an halatta ma komai an gane banda abin da aka keɓance ma sun umarcin da a sun umarcin umarcin da aka yi ma naka fa'ida a ta gaba kuma da za a iya fa'idanta a cikin wannan aya mai girma shine a cewa wato ‘ya'yan itaciyar aljanna da arzikin da Allah ta'ala ya zuba aljanna ana samun su a kowane lokaci bai da wani lokaci da a ce yanzu ai a rani ake sai dai ai haƙuri ko ruwan ya sauka sai a samu kaza a ko yanzu ai ana cikin bazara ai kaza ai san an girbi yanzu ai ba za a samu kaza ba ko a yanzu ai a sanyi ake yanzu ba lokacin kaza ba lokacin kaza bane a'a aljanna komai ta nema a dai lokacin za ka samu duk abin da kike nema abin da ake shuka ga shi ma a yanzu kawai ba sai an jira wani lokaci wanda yake a yanan ne da za a ce a lokacin ne ake samun kaza yanzu ba a samun kaza ba wannan ni'ima ce da kike ɓanci gidan aljanna a ita kaɗai a sannan kuma fa'ida ta gaba cewa Allah subhanahu ta'ala zai iya jarabar bawa zai iya haifan ba da za ka iya samun kanka a cikin jarabawa Allah subhanahu ta'ala ya zamanto cewa ya hana ka wani abu da zuciyarka wata ke da wani bukata a kai ya kana da bukata akan wani abu sai a ce ai wannan abin haramun ne saka zuciyarka tana janka imanin kuma yana jan sai ka rasa ya za ko an fahimta to wannan kaga shine dan adantaka rai Allah subhanahu ta'ala ya ce kaskai kaza amma ranka kuma yana da wani kaso na sha'ar wannan abin wanda in mala'iku ne ana ce musu kaza kawai kenan don su ba su da sha'awa na kaza ku kaza ku kaza kawai su abinda Allah ta'ala ya ce ayi kawai shine abinda za a yi dan adam yake da wannan rauni na sha'awa ko bukata ko ra'ayi ko na abu irin wannan don haka a nan sai zan kaɗan adantaka sai sai sai amfani eh, sai sai sai tasiri a nan ta yadda Allah kuma ta'ala ya ce ka a yi sai aka yi an fahimta ku don haka wannan fa'ida ce ta cewa Allah kuma ta'ala zai iya jarabar bawa da wani abu wanda yake wato a ransa a wani kaso na sha'awa ko na bukata game da wannan abu fa'ida ta gaba da Allah kuma ta'ala wala ta ƙara ba hajji shigar ku kusanci wannan bishiyar shin wai za a iya fahimtar cewa uh, ana nufin kusantar ta aka hana banda a ce an itaciyar hankali zai katsu wannan an cewa kakka je gidan amma ba nuna cewa wai a kasu kusanci gidan ai ba ana nufin je gidan ba an ce kaka kusanta ne ba kaga ai ba zai yi ba ko a asali aka cewa kaka kusanci wancan gidan ko kakka kaza ana nufin hatta shirya gidan ma kakka yi an fahimta ma'ana ana mubalaga ne wajen hana ku wato amfani da ƴaƴan taciyar saka ce kan ma ka kusanci da kan ma ka je inda kake wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin in dai haku je inda kake za ku sha'awa ta ku zama cikin azzalimai in dai ka je gurin sai ka yi sha'awar ƴaƴan ce sai ka ci an fahimta shi sa Allah ta'ala ke ce mai wala taqrabu zina ka kusanci zina domin ka kusanci in za ku ci ta za ka yi ka yi kuma shikenan ka halaka Allah ta'ala ya kiyaye to za ka duk abin da Allah ta'ala ya haramta so da yawa za ga Allah ta'ala ya ce ka a kusanci kaza an fahimta ka a kusanci kaza haka yana nuna cewa wannan abun kwata kwata kada a mu'amalance shi kada ma a zaman a aikata wannan Su za ka fa'ida ta gaba shine tabbatar da al-asbab yiwuwar sababi ya iya tasiri a cikin abu an fahimta sababin kaza shine kaza to in dai ba a so abu kaza ya faru kai a duk sababin na an samu zama lafiya an fahimta domin shi ta Allah ta aikata wala ta qaraba hadu shadara mana sababin da zai sa ka sai ai tace aka ce kakkai kakka kusanci wannan bishiyar mana ba a ce kakkai ce ba ka ce sababinta sababin da zai sa ka kakkai shi sa wannan aka ce wala taqrabu zina ko eh, wala taqrabu zina ko kusantu zina ma sababin da zai saka ka aka zina din aka ce kai kai duk wani abu da yake sababi ne na kaiwa zuwa ga wannan sabon Allah aka ce an hana ka kai an fahimta shi sa aka yi magana cewa hatta jin daɗin muryar wata an fahimta da zama tare da ita da kaza da kaza da kaza abubuwa sanannu aka ce kai ai domin wannan shine asbab sababbuka da kaiwa zuwa ga abin da yake Allah ta'ala baya an fahimta duk wannan shine tsabi da Allah subhanahu ta'ala yake wa dan adam ko in fara shi ma akan mahaifin mu annabi adam kafin mu kan din gabaki daya a sannan kuma abu fa'ida ta gaba shine a shine saban Allah zalunci ne a shi zalunci ne wa kai dole ya kasu saban Allah ba wani zalunta ba illa kansa domin mummunan sakamakon wannan sakon ana cikin rubuta yana cikin fayil ɗin kai da kan kai wa an fahimta yau yau ce kamar yadda idan aka baka paper aka ce gashi a kan ka eh, amsa tambaya uku ko sauran ka ba sai ka amsa tambaya biyu anan tambaya lakaran kai wa ai ba malamin kai wa ko kanka kai wa don haka anan ma sako in kai ba wani kai wa kan kai wa haka fasa kuna mai zalifin kusance sau kasance cikin azzalimin ma'ana masu zalunci wanda suka zalunci kansu da kansu duk wani nau'i na sako bawa kansa yayi wa ba wani yayi ba da ka wani ma isa ba Allah ya dinga fara'a cewa shi fa kwaro ne shi fa ya kaza ya kaza kanka kai wa ma kanka yau ganganci ba wani abun alfahari cikin sabon Allah ai ba burgiya ba ce ko mutum mutum da ya taba kanka wuka zai dariya ga wuka ka daba kanka wace kai dariya kuma wani alfahari za ka yi ai ba ka da wannan magana ko sai hawaye da gifari ko shi ne kawai kisa ayi sako yana halakar da ma'abucin sa kamar ka daba kanka wuka ne kaga ka zaba kanka halaka Allah ta'ala ya yi mana tsari to don haka a kisa Allah subhanahu ta'ala yace in kar a kusanci wannan bishiyar domin in a kusanci ta za a zalunci kai sai aka hana duk wani nau'i na zalunci zaluntar kai duk wani nau'i na zunubi zaluntar kai ne da dan adam yake daga fa'ida ta ƙarshe shi ne a wannan ayar za mu fa'idanti da ashe malami wato ya cancanta zamanto cewa a girmama shi an fahimta a girmama shi da samun masa rayuwa kyautatacciya mai kyau an fahimta a ba shi rayuwa kyautatacciya kisa sa a nan Allah subhanahu wata'ala bayan ya ma annaba Adam da ilimi ko wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'arada ma al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim an fahimta falamma anba'uhum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa 'alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun ko an fahimta da ka Allah subhanahu ta'ala ya girmama annabi Adam da abin da yake ilimi ne ya girmama shi bayan ya girmama shi da abin da yake ilimi sai kuma me sai biya masa da wata girmamawa sai ki kyakkyawan makoma an fahimta rayuwa wata ke daddada mai kyau da za a zauna a ni'imtu da ni'imomi wanda suke cikin aljanna sai haka ya kamata a yi wa duk wanda yake Allah ta'ala ya bashi ilimi ba sai kare ilimin addini ba wanda ilimin addini shine kan gaba akan dukkanin ilimi shi sa ake yawan magana a kansa amma falata ilimi ta gama kowane irin ilimi musamman babu kamar ilimi na sanin Allah ilimi na addini wanda sau da muka duba rayuwar mu kuma a yanzu wanda ya kusanci da Allah ta'ala shine wanda wato kasantuwa a cikin mu wanda ya fi samun ilimi na Allah kuma shine wulakantacce a cikin mu ko muna so Allah ta'ala ya ta ta yi mana rahama ya ba mu arziki ko ke eh, yau da Allah ya kalli makarantar mu na alqur'ani wa tsangayin mu wanda suke kullum ba su da aiki sai karanta littafin Allah kullum dare da rana bai da aiki sai wannan ma shi ne wanda ya fi kowa wulakanta a cikin al'umma muna kallon su muna kallo ba wanda yake tunanin isa musu rayuwa ingantacciya ko Allah zai masa rahama wannan fa Allah fa Allah fa yana kallon baya wasa da kowa wanda fi kowa alaka da Allah ɗan kuma shine wanda fi kowa wulakantuwa a cikin muna ji mu ma muke wulakanta su sai dai su bara ba su da wata makoma muna kallo kuma Allah baya wasa da kowa wallahi sai duk kasashen musulmi da muke ganin suna cikin gata Allah ya ta su ka je kasashen ta gaya suke kula da masu Qur'ani ka je gani ka je Saudiya ka gani ka je Saudiya wata makaranta ma wallahi a gidan ƙasa ake ake yin ta sai ka lufta ta ƙasa zaka je an ni'imta an sa abu kamar aljanna ba abin da suke sai hadda qur'ani sai tilawa sai kaza ka ji kasashen su su nan su magrib da wani ne sauna mutunta ma abota qur'ani amma mu kome rigima muke ma da malaman addini kullum ana sa mana tarbiyyar zagin su da kuma ganin ba su da kima ba su da mutunci ko muna so Allah ta'ala imana yadda muke so kullum tarbiyyar da ake dora al'umma kenan yanzu malami ko ya yi kuskure a fahimta ka in ka fahimci kuskure ne ko ka zage shi ko in ka fahimci ya yi kuskure ka zage shi kamar kai ne malamin kana jagoran ka shi idan mabiyi kenan ko ya yi aiki da son zuciya martabarsa ai ba daidai bane idan mahaifinka aiki da son zuciya ka zage shi ko matsawar ba ka ba kana da hankali za ka ba ka zage mahaifinka ba dan yi son zuciya Ba haka na malami ba iyaye bane kaɗai masu martaba a cikin al'umma akwai masu shekaru da ilimi wanda Allah ya ba su ilimi da kaza da abubuwa da yawa ko da jariri ne mara Allah ba shi ilimi to ba daidai yake da wanda yake bai da ilimi ba dole ka girma shi domin Allah ta'ala ya fifi ya ba shi fifiko a cikin al'umma da bai ba wani ba wannan tarbiyya ce ta addini sabana yau kuma tarbiyya ce take sama guzanci take babu addini to zaka anan Allah subhanahu ta'ala ya girmama annaba Adam kasantuwarsa mai mai ilimi ya ba shi kyakkyawar makoma aljanna shiga cikin ni'ima wannan shine abin da Allah ta'ala yake so mu girmama wanda suke wato ahadullah wanda suka fi mu alaka da Allah wanda suka fi abubuwa irin abin shafi ilimi da abubuwa irin wannan to wajibin mu ne mu girmama su Allah kalla in ba ka masu kuma ka masa kalma da dada ka girmama ka wasu ma'amala mai kyau amma kana so ka haɗu da Allah lafiya kana so kai Allah ya ma mai kyau ko ba ka da aiki sai zagin su ci musu mutunci wulakanta su da kana ganin kai ka waye Allah ta'ala ya samu dace a to don haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa azallahum ash anha karshe dai da Allah ta'ala ya hana su su ci daga wannan wannan bishiyar cewa fara ba hazu shigar su ta kuma az-zalimin me ya faru daga baya fa azallahum ash anha take suna aikata wannan saban na cin wani ya ta iciyar fa azallahum ash anha sai kai suna cikin wannan halin cikin ni'ima fa azallahum shaytanu anha sai shaytan ya zamar da su ya sa su an ha gabarin aljanna fa huma. shaytan sai ya fitar da su mimma kana fi cikin inda suke mimma kana fi daga inda suke shaytan ya fitar da su wa qul nahbiqu ba'dukum li ba'din adu take Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ihbiqu ma'ana kada zuriyarka ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku zamanto mai adawa mai rigima mai sabani da sashi wa kun fil da mustaqar kuma wato ƙasa ta zama muku ita ce matabbata wa mata'un ilahi da kuma ɗan wani jin daɗi har zuwa lokacin tashin kiyama a kaga sakamako mai na wa Allah subhanahu wataala abu ɗaya um, a hali Ga shi ya zama masifu da yawa daga ciki mai akwai sunan ta mai saɓani ba abu da ba abun adu adawa da matsala tashin hankali an fahimta da kuma zama a bayan ƙasa zafi rana wahala komai ko dole sababi ne na saban Allah subhanahu wa ta'ala da izinin to aka yi Allah ta'ala ya samu dace dan haka Allah ta'ala ya kanmu gobe sai mu tashi fadin Allah fa adallahu shaytanu anha fa akhrajahu minna mimma kana fi Allah ta'ala ya bamu dacewa abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka kusure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya tausaya mana halin da muke ciki ko kuma da rahamarsa ya sa mu tuba zuwa ga tuba wanda yake sahihi tawbatan nasuha Allah ta'ala muke roƙon ya sanyaya mana rai ya faranta mana rai wani shugabanni da aka zaɓe su Allah ta'ala ya kaddara su ne za su zamanto shugabannin mu a cikin shekara hudu ko takwas masu zuwa ya Allah ta'ala ka sanya alkhairi a hannunsu Allah ta'ala su mana Allah ya sa ki mana mu'amala da tausasawa Allah sa su tausayi mu Allah ta'ala in ba su tausaya mana mu nan a cikin halin da da muke ciki ya Allah ta'ala ka biye mu da rahamanka ya Allah ta'ala ya arhamar rahimin da Allah ta'ala kuma muna roƙo ga da abin da shafi abin da ke da alaka da jagorancin wannan makaranta tun daga kan da adamu da kuma gudanarwa wannan makaranta daga kan jagorancinta da kuma malamai zuwa ɗalibai don Allah ta'ala ya dubiye mu da rahamarsa Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ta'ala ya tsare mu dukkanin abinki gabaki daya Allah ta'ala ya sanya mu a cikin rahmarsa da aljannarsa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم